Kalangu, studio Kalangu. studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. Yau ne aka rantsar da mambobin hukuma mai kula da gudanar da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta seni. za ku shi yanda raskunar sakamakon da damana ta bada a yankin maraɗi. Menene yamfarar hular nafiyar Afirka ke jira ga babban taron COP Ventura? Ma'udin shirin musamman kenan a maraicen yau amma sai bayan kun sha labaru. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. A yau da yi ne aka rantsar da mambobi goma a cikin mamba goma sha uku da hukuma mai kula da gudanar da zaɓuɓɓuka mai zaman kanta Seni wadda aka girka uku ga watan Nuwamban nan a gaban koti mai kula da dokokin tsarin mulki. Mambobin suna da wa'adin shekaru shidda da ake iya maimaitawa sau ɗaya. Ga Isaka suna shugaban Seni ta dindindin ɗauke da ƙarin bayani. ya kamata a yi kokowa tare a yi aikin da zai kai hankali a kasanmu a yi aiki wanda za a ce an kare an gode ma Allah bayan da za a yi a ce za a aiki da a bar sauran waje duk ko kaka za a yi tare da kowa da kowa za yi sai dai abin ya zama vote ko an baka bulletin in ka shiga izoluwar ba tilas ba ne ba ka sa cikin irin ba tilas ba ne ba sunan ka rubute ka zo ka yi amma duk mai so ya zabe duk mai so a mishi zabe yanzu a ga yanda za aiki a yi gaba ina roƙon Allah na yi duk kokari nasu wannan kakku dame saboda Allah za mu yi babu wani Allah da ya yi wanda zai ba mu haske mu yi gaba da shi haka zalika mu bayyana muku cewar har yanzu dai rukunin 'yan hawa ba su gabatar da wakilansu uku ba. Mu isa babban birnin kasuwancin Nijar inda ministan tsaron ƙasa Kallamu Tari ya kammala sa. bisa ga raskunar yanda damana ta bada shimfiɗar shekara ta 2017 a fadar ministar a jimillar damunar a rali an nuna ta yi kyau sai dai fannin ciyawa an samu gibi mu saurari fasarar bayanin minista kallamu tare. Sakamakon daminar shekarar bana ya yi matukar kyau duka da yake an samu waɗansu matsaloli a cikin waɗansu garuruwa 478 a cikin garuruwa 2,649 kwatankwacin kashi 18 cikin 100. Farashin cimaka ya faɗi ƙasa kwarai a daidai irin wannan lokaci kamar a shekarar bara. Kuma domin kaucewa ƙalubalen da ake iya fuskanta ya kamata a yi tanadi kuma kamar yadda aka saba gwamnati za ta ci gaba da sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da kuma rarraba abinci ga waɗanda suke cikin matukar bukata da kuma bunƙasa noman rani a ɓangaren kiwo akwai 'yar tangarɗa inda aka rasa busasshiyar cawa da ta kai ton miliyan uku da ɗari biyu da ishirin da bakwai da 'yan kai a cikin jihar Muhammad Mamman ya aiko muna da tsarabar. Mu tsaya dai a yankin na maraɗi a wanga lokaci da makiyaya ke kwarara daga arewa zuwa gusum domin samun inda ke da ciyawa. Har yanzu dai ba wani tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya a faɗar sakataren dindindin na kundin tsarin karkara na yankin maraɗin. Komi ke dalilin haka? Mu saurari fasar bayanin Gallo Badaje, sakataren dindindin na wato kundin tsarin karkara a yankin na maraɗi. Wannan lokaci ne aka fi samun matsalolin rigingimu, inda kashe 80 cikin 100 na rigingimu da ake samu ana samu su ne a cikin wannan lokaci na fidda albarkatun gona, abin da ake kira lokacin dawowar makiyaya daga arewa zuwa kudu. Amma mun gode wa Allah duka shekara rikicin da ake samu bai da yawa, saboda mun samar da burtula domin wucewar makiyaya da kuma wajajen kiwo, kuma muna jan hankalin manoma da su yi ƙoƙari ƙoƙarin fitar da kayayyakinsu da wuri su kuma makiyaya kada su saka dabbobinsu a cikin gonaki kafin a ɗauki matakan da ake iya sallamar gonaki euh, A wani ɓangaren kuma duk dai a yankin na maraɗin zauren shawara na gundumar mai ya gudanar da zaman taron sa. a ranar subdin nan da ta shuɗe domin tattaunawa bisa ga halin da asusun ba da tallafi ga ɗaukar ɗan malati daga wagga asibiti zuwa waccan. Al'ummar gundumar mayayin da wasu masu jinƙai su ne ke zubawa asusun jari wani gikakken kwamiti ne ke zartar da kashe-kashen kudaden asusun. Dr. Murtala, shugaban asibitin mai yi, ya bayyana wa isu shaibu yadda ake kashe-kashen kudin da yadda tsarin ke tafiya mu saurare shi. Bara a daidai wannan lokaci mun yi kiyasin kashe-kashen kuɗi dangane da tura marasa lafiya zuwa wasu wurare da ya tashi miliyan 32 da jika 284. Yanzu mun yi shirin miliyan 9 da jika 661. da 64. Kenan gibin ya tashi miliyan 22 da jika 500 da dala 16. Shi ne abu mafi muhimmanci shi yasa muka ce a saka tsari na ganin cewa an karbi dala 40 daga kowane iyali. Daga watan janvier zuwa watan Oktoba marasa lafiya da muka tura waje sun tashi dubu ɗaya da ɗari da goma sha biyar da suka haɗa da masu tamowa masu juna biyu da kuma masu ɗauke da wasu cututtuka. A gaida Asumana Shina da fassara. Yau sha uku ga watan Nuwamba dubu biyu da goma sha bakwai ranar ƙasa da ƙasa ce ta fuskar aikin tiyata ga ɗa namiji domin tsayar da sakin halittar haifuwa. Albarkacin zagayowar wannan rana ta wayar talfo wato Rakayatu Abdurrahman ta firanta da Profesa Amadu Sumana da ke a babbar asibitin Sayashi Lamorde ga fashin bakin nasa. Ma'anar vasectomy shine a yi tiyata domin tsaida aihuwa ga ɗa namiji. A fannin kiwon lahiya wannan bai da wata ma'ana. Abin da na tabbatar shi ne a Afirka ba a aiwatar da wannan tsari, amma a ƙasashe kamar Amurka wannan al'ada ce da ake aiki da ita sosai. Wani tsari ne na ƙayyade aihuwa da ake aiwatarwa ga ɗa namiji. A gaida Asumana Shina. Gobe ne sha hudu ga watan Nuwamba ake sallace zagayowar ranar ƙasa da ƙasa bisa ga kokowar murkushe cutar suga diabet a faɗin duniya baki ɗaya. Albarkacin wannan rana, ƙungiya mai zaman kanta ONG Forsani da ƙungiyar World Diabetes Foundation za su gudanar da ayyukan bincike a ranar ta gobe. A nan birnin Yame, a gaban harabar makarantar ESP a Rampoint Gadafawa, Rampoint Francophonie, Rampoint Bayan Ruwa, a hilin Tumo da Tallaje Solin a wa'annan wurare ne ayyukan za su gudana. A cikin yan kwanakin na, ana fuskantar hauhawar farashin albasa cikin yan wato kasuwannin babban birnin ƙasar mu, lamarin da wasu 'yan ƙasa ke kokowa da shi. Wai mi ya kawo wannan hauhawan farashi na albasa? Tambayar da Balkisa Hamidu ta yi wa Adamu Haruna na ƙungiyar 'yan kasuwar albasa kenan mu saurari bayanin nasa. abin da ya kawo wannan na farko dai nan na kasar mu jiha biyu ne ke noma albasa mai yawa jihar tawa da jihar agadas jihar tawa yanzu sezon kinsu ta kare yanzu na suke shibkawa kenan babu albasa yanzu tawa yanzu jihar agadas ta adda albasa ita yanzu na ta fara ita ma ta fara yanzu sai janvi kun san duk abin da a farkon nan dole zai samu dan tauri dole za a samu tsada tun da farko ne to magana ta biyu muna samun kasuwa da kasashen waje kamar misali ke ga Ghana tana doka. Cote d'Ivoire tana doka. Benin suna doka Burkina suna doka Togo suna dauka da mali da burkina da nigeria dole in sun zo su ba su jira duk abin da an ce musu kuɗin albasa sai su kai don su zo kasashen su ya gane shi yasa kuma ga wannan tsada amma yanzu zuwa gaba nan zuwa december lokacin nan production kin agarsikin ta kai karhin ta ya kai dan ku za a kawo motoci da yawa lokacin nan lafirikin na iya sauka Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Nyamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu a nan babban birni mai agogon ɗakin magana na nuna karfe biyar da minti talatin da tara. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin namu na musamman. 'Yan farafura na nafiyar Afirka na buƙatar ganin an dama da su ga al'amarin kokowar murkushe lamurin da suka shafi canjin yanayi. Suna tambayar ƙasashen da suka bunƙasa na su cika alƙawun da suka ɗauka. Wakilinmu na musamman na Studio Kalangu. Muhammadu Ture ya firanta da Joseph Gobbe ga kuma zubin firar tasu. Ya kamata a cikin ƙasashe mu kirkiro da ofisoshin ministoci da ma'aikatu na dindindin da za su matsa ƙaimi wajen karɓar bukatocin jama'a kan canji yanayi. Kuma ya kamata a saka wa ƙananan hukumomi mara a rinka damawa da su saboda muna da gundumomi da yawa da ba san abin da ma ake ciki ba. Kuma idan ana son a tabbatar da yarjejeniyar Paris a kan canjin canji yanayi to dole sai an shiga gadan-gadan musamman a mayar da hankali wajen samar da kudade saboda a yau kowa ya gane ba iya cimma wata manufa sai da isasshen jari ya kasance jari na kuɗi da kuma kayan aiki na zamani tun lokacin wannan babbar muhawara a shekara 2009 da kuma a shekara biyar wanda aka gudanar a birnin paris an ɗauka mana alƙawura na miliyar 100 yi amma har yanzu babu tabbataccen lamarin inda ya kwana kuma a wajen wannan muhawarar masu sasantawa ba su yi wani kataɓus ba a kan batun da farko dai ya kamata ƙasashe da suka amince da yarjejeniyar su nuna misali sannan kuma su ma ƙasashen afirka su fara aiwatarwa a cikin ƙasashensu ƙasashen afirka suna iya samar da hanyoyi da yawa waɗanda jama'a za su amfana wajen yaƙi da canji yanayi mun ga ƙasashen turai turai da suke gaban lamarin suna sako-sako amma mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba da duka alamu akwai alamun nasara abin alfahari ne ganin ƙasar mali ta girka wata gidauniya duka da yake ba su da isasshen jari amma akwai yiwuwar nan zuwa gaba za su samu nasara akwai ƙungiyoyi kamar mali force da ke tattara miliyarorin kuɗaɗe zuwa ga ƙungiyoyi da ke dafawa a cikin fannoni kamar makamashi ruwan sha da Ça kenan ana iya cewa wannan wani ou gaba ne a Donc il y a pas mal de choses qui se passent sur le terrain au Mali aussi. Duka duka abin da ya sauka kenan a cikin labarin da harshen Hausa a madadin Mustapha Maman Sani da ya shagoranci shirin da kuma Rahilatu Sumana editan maraicen yau da Hassan Abdullahi Tawai da ya daidaita muku sai kuka ji mu yadda ya kamata ni gungu Muhammad Dantani dan badan da Arlit ke muku sallama sai a tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.